Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jahilci ko al'ada kashi na sittin 68. Abi ya ce, "Me ya faru? Me yi mata yaya?" Dadi kofa ya ce, "To yanzu haka da ita Habibti da Maimun din suna asi tare da matar Mufaddal ta fada dogon suma." Abi zaro ido ya ce, "Dogon suma kuma? Karin yaya kuma hakan ya faru yaya? Me ya same ta?" Dadi duk abin da ya faru wanda ya sani ya faɗa Abi tare da daura da cewa, "Mu maganar sai yana nan Mufaddal sai ya saki yarinyar nan ko zai mutu." abin da na kai kawai cikin tausayin yaron ya ce amma yaya kana ganin sakin shi ne masana ni a gani na ayin magana magani dai Allah ya bata lafiya sai a gargaɗi fadar ɗin ya kiyaye ko a gaba shi likita ne sai ya san abin da ya kamata yi Kofa dadi ya ce, ai babu mai faɗa mini wani abu kuma a saurare sa. Ni ne nan na je na ɗaura masa auren da kuma damƙa masa matar. To ni ɗin na ce na janye ya bani takardar yarinya. Ko shi ne shugaban likitocin duniya babu ruwana. Yaron mu mufaddal sarai ya san abin da yake ba wai bai sani bane ba. a nan gidan da dining na magana da zai yi shaida da ran ne na magana zai yi shaida tsakar ido mai duba ya ce ba abin zai yi da yarinya karama ta masa yarinya sannan shi bai da sha'awa ma yanzu kuma nan gidan wani uban nasa ya aro sha'awar ya mata wannan aika aikan uhu shine dan bashi da kunya yana so ya je asibitin da take ai na san me ke shi yasa ban kai ta asibitin da Abir yake aiki ba tunda na ga can din wajen gantsalewan su ne kuma na kama kafan yaran na asibitin nan za su gane kuransu dukkan su biyu sai na saba musu Murmusha ya ce ya a musu a hakuri ko a baya da basu san komai ba tukunna ai ba za mu shiga tsakanin mata da miji ba balle yanzu kuma da wani abu ya haɗa su ai kuma sai Allah sai sai Allah sai mutuwa Mustapha ka bar goyon bayan yaran nan fa ni nan zan shiga tsakanin su sai ya sake ta cewar dadi cikin faɗa abi dai hakuri ya dinga bawa dadi amma dadi ya tubure akan sai mu fadal ya sake ta don haka abi shirye da bakinsa ba a shiga tsakanin dadi da yaransa musamman fadal? shi dai abi ya janye nasa maganan kuma ya ɗau kudirin da ni aniyan gyara halayensa ba zai furta maimun ya sauya ba amma zai tabbatar da sai ta ga sauyi a tattare da shi ita kuma an jamar ya sanya zai bi da ita in Allah ya yarda zai ɗau shawaran yayansa ya dinga yin adalci ko zai samu ya gama da duniya lafiya ya kuma tashi ranar gobe bari guda ba a shanye ba sai da suka yi sallar magriba sannan suka fito a gidan duka suka nufi asibitin a tare shi dadi na cikin motarsa direba na jin sa shi kuma abi shi yake tuka kansa a cikin nasa motar DMD tuki yake hankali kwanciya da isa asibitin kallon asibitin ya da kyau sannan ya kai tabbas ko mai dadi bai faɗi ba dan dadi ina son sa kuma yana son waifinsa wannan asibiti da government hospital har private hospital a cikin Gombe kam shine kwata-kwata ko manya masu kuɗi da yan siyasa nan ne asibitin da suke je da shi in aka cire FMC cikin takun sa na kaseta yake tafiya a hannun hannunsa aljihu har ya isa daidai inda abin ke nuna masa ya iso dogowa ya kalli kofar ɗakin da ke gaban sa sai da ya tsaya ya gama jan gogon numfashi da shirya amsa komai menene ma a ciki har da karin maruka in dai za ta kara masa to fa ya shirya amma ba ruwansa tura kofar ɗaki ya idanuwansa almishi sai da ya tabbatar da buɗe kofar duka sanne kusa kai ciki tare da buɗe idanuwansa wanda ba su sauko ko ina ba sai kai ina da ke kwance da oxygen a makale a hancinta da bakinta yana sauke idanuwansa kan teji wani irin ƙarin ƙaunarta da tausayinta na ratsa ta yana ratsa shi ba tare da ya duba akwai mutane a ciki ba ko babu sa gaban gadon da yake take kwance na'ura da ke control na oxygen da ke sarrafa numfashinta na aiki daidai wadda ke nuni da ba wani ba wani matsala hannunsa ya kai ya shafa kanta tare da bata light pack a goshi cike da kauna da soyayya soyayya <clears throat> amma kuma ta yake sosai kamar ba mai jinya ba hannunta ya kama tare da ya bata kiss a hannu a hankali ya furta I'm very sorry princess I caused all this mistakenly not intentionally I love you ya faɗa tare ɗaura kansa akan shafaffen cikinta gaba ɗaya ta yake ji shi a taimaka ma bar su yi jinyanta zai fi samun salama amma duk sun ki sauraron sa ba kuma ne da tsananin buƙatar sa da yake da bukatar ta da yake damun sa zaman sa bai taɓa sex ba ya fi masa nutsuwa da kwanciyar hankali dan tun da abin nan ya rasa nutsuwa ga tashi hankali ga kuma feelings yau tsawon kwana uku ana neman na hudu da first night nasu amma kaman bai nutsu ba har ya me ba haka yake ji damuwan da yake ciki baya hana su jin yana buƙatar kara kasancewa da ita hannun sa ya sa cikin abin da aka lullube ta Dogon rigar asibiti da ke cikin teku ƙarin kai hannunsa kasan ya fara shafawa tun daga kafanta har haurowa har zuwa cinyanta. Shafa ta yake cikin soyayya. Kansa da ke kan cikinta kuwa ya maida su ƙirjinta yana goggogawa fuskan shi a ƙirjinta. Hannunsa na haurawa zuwa dausayinta ya shafa wajen yana lumshe ido yana jin kandil nasa na harba DMD nisa ya mamance da asibiti ya biyo ta. Ya mance da Amina asibitin kuma dadi ya hana su zuwa. A hankali ya sama da sai yana shafa maranta yana dan dannawa. Kasanta ya mayar da hannu yana shafo wajen da mamaki ya ji ruwan ni'ima. Dogowa ya kalli fuskanta amma ai idanuwanta a lumshe. Bata farka ba kuma ga na'ura na aiki daidai. Yana kokarin daga mayafinta aka lulluɓe ta da shi sai aka turo kofar toilet aka fito. Sauran janya su yana yin ƙasa da kansa. Muryar momi ya ji alamar murmushi take ta ce, Son, ka shigo kenan. Diyam da ɗagowa yana hamdala a ransa Habibti ce ba Ami ba. Fuska mararice ne na Momi kai alamun eh ya zo. Murmushi ta ce ka da hanya to. Yau Habibti ya mai jikin cewar DMD. Momi waje ta samu ta zauna sana ta da sauki sosai son. DMD shiru ya yi kasa ya magana. Kokari yayi kawai ya saita kansa tare da bawa kandil haƙuri ya gyara ta a sace da Momi ba za ta kula ba. Kamar yanzu ya kuka ta Habibti dan Allah ki tsaya ni bawa Ami da dadi hakuri Duk sun ki saurara na. ban yi abin nan da niyya ba su fahimce ni wallahi habibti na san duk abin da ne wannan tsotsayi ne kawai Barmishi momi ce ta ce kada ka damu sonin Allah ya yarda komai zai warware kamar ba a yi ba haka zai wuce. Kai da abin da nake so da kai ka yi biyayya kuma ka basu su hakuri kada ka bari fushi ko zuciyanka ya sa ka ƙara ɓata musu. dan tsakanin aminku da dadinku na rasa waye wani daukan zafi akan lamarin nan ina rasa me yasa suke mantuwa da duk wani aure hakan na daga dalilin yin sa aure ana yin sa mafi akasari saboda samun nutsuwa ne kuma wannan halin da takwara ta tsinci kanta kowa ya san tsautsayi ne duba da ciwon da ke jikinta ba wani sosai ba har can yayi muni bane ba kai dai ka dinga kaucewa duk wani abin da zai kara tunzura su sannan in abin ya ki ka je a shaka ka taho da hajja ko ko ka faɗa mata abin da ke faruwa ko za ta sa su saurare ka Dembi ya ce to Habib tun Allah yarda ina fita a can zan je Yau sun kaga yanzu ma ka samu ka fita dama Aminku ta dan fita ne. Kar ta dawo ta same ka. Kuma dadin kuma yana zuwa. Zan so a ce ka haɗu da likitan da take kula da takwaran amma gaskiya ita ma ta ɗau zafi akan lamarin sosai. Abin da ya sai ka haɗa da haƙuri. Dandy ya so a ce ya kwana tare da matarsa amma mummy na faɗin ya tafi kamin su ammi su shigo. Shi fa gaskiya an fara shiga rayuwarsa da kudundune wallahi ba dan wifinsa na cikin wani halin ba to sai ya raba abun kunya a gidansu. In ya so su kyale sa da matarsa amma babu yadda iya dole ya dau annabawa kallon mami ya ce habibti ba likita kaɗai ba allah ko shugaban ƙasa ne ko shugaban alƙalin kotun koli na duniya ne na shirya tsaya a gabansa in ma na ba da haƙuri in ma ya kunta ni in dai akan wife ne habibti su a fa ba su fahimta ba sa fahimta na ku kaɗan habibti raina ma zan iya ba wa wife ni da kaina ban san irin son da nake mata ba lokaci guda allah ya tashi ta cikin gaggawa ta raba wannan gardaman da gaskiya ni ake cuta ba kaɗan ba sai ka ce ba suna muka raya ba Mai maganar nasa dariya ya bata sai kawai ta rigiza kai a zuciyar ta ma kanta tana cike da mamakin soyawa mu kwatar lokaci guda. Wanda kallon matan ma baya gaban sa balle kula su. Yace kuma baya jin sha'awa amma ya rikice akan yarinya karama. A halin lalle mace mace ce kuma kowace mace da irin baiwar da Allah ya mata. Allah dai ya kara musu son juna da zaman lafiya. Allah kuma ya wuce zuciyar iyayen nasa. A fili kuma bayan ta murmusa sai ta ce son Allah ya shirya ka to. Allah dai ya kara musu son juna da zaman lafiya. Allah ya kuma huci zuciyar iyayen nasa. A fili kuma bayan ta bar Musa sai ta ce, son Allah ya shirye ka to. Tunda yanzu kai ma ka girma, ka shiga tsahon manya za ka fara maganar rashin kunya irin na Jabir ba? To, Allah ya shirya ku duka yi muku albarka. DMD tsotsake yi idan sai lokacin ya kula da ya yi sakin layi a zancen nasa. Yana murmushi ce Amin Habibtin mu mai son mu. To tashi dai ka fita. Tun kamun su shigo bana son a ƙara ɓata lamarin maimakon gyara sa. cewa mumi da idanuwanta ke kan na'urar tafiyar da oxygen na inai dmd mikewa ya zura hannayensa aljihun sai ce Habib ciki min kwatancen likita momi kwatancen ofis ɗin ta masa ran kwafawa waye babu ko kunya idan momi ya sumbaci goshin innai tare da raɗa mata i love you wifi a kunne sannan ya miƙe yi wa momi salama ya fice a ɗakin momi girgiza kai kawai ta yi ta bisa da kallo tana murmushi ta san da je da dalin za su aikata fiye da haka a gabansu sai dai addu'an shirya kawai DMD na fita ko minti biyu bai yi ba an mace shigo. Mami Hamdala ta yi da basu haɗu ba. Amma mitin da ta shigo ta ji kamshin dalin a ɗakin. Kalan Mami ta yi da sigan tambaya ta ce Mufaddal ya shigo ne Habibti? Murmushin Mami ta ce a'a Aminsu bai shigo ba ni kaɗai ce sai baby kit. Ami ba dan ta yarda ba ta yi shiru amma tabbas ta ji kamshin dalin a ɗakin. Share zancen kawai ta yi. Tunda dai bata gansa ba ta samu je ta zauna tana faɗin sai da na fita na tuna na bar waya a ɗakin. Allah ya sa ma ban gama barin asibitin ba ma dariya mamta ta ce Allah ya rufa asiri kam Allah da ya shirya mana zuri'a mutum wai ya zo duba mara lafiya ko ya mara lafiya sai ya buge da ɗaukan abin mutane kai lalacen wannan zamanin abin tsoro ne ina ga ina ga gwanda wanda ya zo dubiya ma wasu ba su suke jinya amma idan suka gani baya hana su ɗauka kana kwance babu lafiya wataƙila ma kana ƙaragar tafiya lahira sai ka dinga san zuciya Allah ya shirya kawai za mu wuce habibti Ranar ina jin wasu na hira na je wanke kai. Wai wata a gidan mutuwa ta yi sata. Na ce abin ya wuce gidan biki gidan taro ya koma har gidan mutuwa? Ba tuna kai ma zaka bi mamacin inda ya tafi? A wannan zamanin da yawa wallahi wasu matan irin wannan ɗabi'a ke kashe musu aure. Mace ta kashe zuciya ba za ta nemi na kanta ba. Cewa a cikin ainihin abubuwan da ke faruwa yanzu. Mami ta ce, ai kuma a duk inda aka samu mutuwan zuciya dole a samu son zuciya. Allah ya kyauta ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ya shirya mu duka ya shirya mana zuriya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam amin ta amsa mata da sallallahu alaihi wasallam so ammi na zaune daga gefe sosai ba kusa da gadon da ina ke kwance ba sakamakon ɗakin na da girma kuma mai kula da mara lafiya baya zama kusa da shi sosai musamman waɗanda ke hali irin halin da ina ke ciki rai ko mutuwa daga wannan suman Allah ya nufa zaka tashi daga suman kuma duk in Allah ya nufa sai dai ka wuce a haka ba tashiwa sai ka ban Allah Dadi da abi ne suka tura kofar suka shigo da sallama. Ami da momi tare suka amsa duka suna masu suna musu sani da zuwa. Su dadin ma amsa suka yi suka samu waje suka zauna. Tambaya mai jikin dadi ya yi momi ta amsa da sauki sannan suka gaisa da abi ta masa sani da dawowa. Ami ma fuska ba yau ba fallasa ta gaida abi ta amsa sani da dawowa. Shi kuwa Abi sai binta da kallo kawai yake. A duniya Abi soyayya yake wa Ami ba na kaɗan ba. Idan ya aikata mata wasu abun ji yake kaman ba shi yayi ba ko ba a hayyacin sa yayi ba. Dadi ne ya kula da kallon da Abi ke wa Ami sai ya murmusa ran zai ce gadon jaraba gado ba karambani ba. ne ba Kanuri sun bar mana gadon maitan mata. A filin kuma sai ya ce amin yara yau da yake je ki huta asibitin ai da tsaro sosai. Zan kara musu kuɗi a kawo wacce za ta na kwana tare da ita saboda tsaro. Ko in Allah ya nufa kawunta cikin dare. a bata so hakan ba amma babu yadda ta iya haka dole ta amsa wa dadi kawai shi kuma bi farin ciki kamar ya kashe sa har kana iya ganin hakan a fuskansa mami da ke ankare da duk abin da ke faruwa kwafa ta ya zuciya yadda babu mai ji sanar ta ce ku iyaye da ku gandan gandan ma kun dage balle yara masu jini a jika ai kada ku ba wa yaro matarsa har ta farfado Allah ya sa ya ɗarka mata ciki a gaban ku cewa mami da ta san dadi ba barin ta zai ta kwana ba ita ma don ta san nasa jaraba ga ami kuma dadi ya dage kamar sabon ango DMD yana facewa nufi ofis na likita sai da ya yi rashin sa'a ba ta nan. Juya ya wuce ya yi sallar magruba saboda kiraye-kirayen sallar da ake. A masallacin cikin asibitin ya yi sallar sannan ya koma ciki sa'a ya samu likitan ta dawo. Neman izinin shiga ya ta ba su amma ta amsa akan ya shigo. Tura ƙofar ya shiga ya zauna inda ta masa nuni da ya zauna. DMD tun da an riga an faɗa masa likitan ma tana nuna ta fice sai ya ɗaura fuska ya koma sa babu ko alaman ɗaukan warki a fuskansa. Sani ko ya mata bai gishe ta ba. ita ma amsawa ta da mamaki wannan kuma waye yana da cincin magani kamar yanda ya sa abin da ke zuciyanta ya mata bayanin waye shi a takaice da abin da ya zo sani da ta yi asiya a ranta ta furta tabbas babu shakka yi kama da wadda ya aikata wancan aikin da yake babbar mata ce wacce za ta kai shekaru kusan arba'in da ya ba yarinya ba ce karama duk da ta kai su ammi ba DMD din ma ba wani sosai har can ta girme sa ba ita ma da mata fuskanta ta ce ka ce mini kai ne wannan wadda bai san darajar dan adam ba balle ciwon mace da tausayin mace Dan ta a baki irin kowa jikinsa duk yadda ta ɗauka daidai ne. Hasala ta fara yi ta fara masa masifa kamar ta samu ɗin cikinta. Dam da bai ce uku ba, bai yi magana ba, illa ma wayansu da ya fitar yana dannawa. Ya ba wa banza ajiyanta. Sai da ta gama surutun ta sannan shi kuma ya murmushin gefen baki tare da ya bar danna wayan ba, ya dago kai yana kallon cikin idonta da mayan idanuwansa ya ce she is my wife, not my bitch. Even she is my bitch. I paid first before making sex with her. My wife, my halal, I paid her dowry. Islamically, I'm allowed and I have all the powers to make sex with her, no matter how I wish to. Idan ba haƙe ta ba, yanda ya kamata ba, wa kike so na haƙa? Karo ko ki? So please keep all your long story aside, just tell me what I asked. Likitan sauran gwamnati nata irin ta tana jin na tsantsar rashin kunyar mijin Maryam. Ba ta taɓa ganin mutum irinsa ba, gashi kallon cikin idonta da yi ma, ya mata ƙwarjini. Kamin ta na daga duniyar tunaninta ta ji Maryam na faɗin, Ni likita ne, kuma wanda ya karanci abin da ya shafi mata fiye da tunaninki. Na san komai, na san me nake Duk da ba na amma na san da na bi da ita. I know how I write her. Wannan sex is not enough to take her to this condition. There is something different. Tell me what's wrong with my wife. A jiya zuciya ta sauke don ta san gaskiya faɗa amma ta dage ta ce, Kai likita ne? Ai karatun naka bai da amfani. Tun da ka kasa sanin irin halittar matarka, a tunaninka ne baka ji mata ciwo sosai ba. amma ina so idan ma baka kare mata kallo da kyau bane ba ka koma ka kare mata kallo saboda ta ji shi wadda babu mai son a yi wa nasa haka murmushin iyalai dm da yayi tare da rufe wayan sa ya aljihu fesin na ta yi da kyau ya ce babu wadda zai so a yi wa nasa haka amma dan me ake auren dama this is normal a wajen kowace mace ciwon haihuwa ma mata na juriya balle kuma ciwon first sex a likita ne na san me nake kuma na san komai Ni jikin matata ba za ki ce na kuma na duba ba, saboda kowane lungu da saƙo na sani fiye da ke. Ke ce ya kamata ki koma ki duba da kyau, domin a yadda nake idan ban yi wani tax nawa ba, babu wani mijin da zai iya shiga jikinta a haka. Komai ƙanƙantar penis nasa balle ni. Da a ce na shiga jikinta yadda duk kuke ɗauka, to a yadda nake na tabbata da yanzu haka tana kabari. Ba lallai ki san da abin da na amfani ba, amma bari na nuna miki ɗan ƙarin haske da kuma ya zama shaida da dukkan ba na buƙatar gabatar da shaida ni da matata. ina gama magana ya fito exactly irin kwalbar da yake ba inai ta saka ruwan dumi ta zauna a ciki karba likitan ta duba da kyau ta karanta ta dago tana kallon ta cike da gamsuwa da shaidan nasa wani irin kallon da take masa sai ya sake tsamke fuska dan shi yanzu ta yaya inni kishin kansa yake bude baki ce ba na son kallo an ta yi amfani da wannan abun for more than a week before this thing happened ba sau ɗaya take amfani da shi a rana ba yana kaiwa six times don in ta yi wanka ya fi sau biyu a rana tana to yana da six times ma Kuma a tsarin maganin ma no matter how human vagina is closed, a good three days using this medication is okay. So ita ta fi kwana uku ma. Jiji na kai kawai likitan ta alamar gamsuwa da duk bayanansa don ta gane liquid medication ɗin da ya nuna mata. tallan Tallansa ake yi tukunna har yanzu ba a sake maganin sosai ba. Kuma an yi ne musamman saboda mata masu irin wannan halittan. Da ana so a daina tsaga su saboda wasu daga tsagan yake zama musu matsala ko kuma su buɗe sosai ko wani abu na daban. An ƙirƙira wannan abun ne da irin ishu nasu amma ba kowa ya san da shi ba sai babban ƙwaro a cikin likitocin ma sana abun baya buɗe mace ta wangale sosai daidai haka yake mayar da gaban masu irin halittar innan kuma baya sa mace ta yi lusin ta. sai na yana cire duk wani cuta da sauransu a vagina a yadda aka yi introduce na maganin ma yana maganin vaginal, eh, vaginal cancer amfaninsa da yawa kuma magungunan da yake yi da yawa abin da har yanzu ba a sake sa ba sai waɗanda suka kai suka kawo ne ake sa ake samu a su. DMD ma dai yana da shi a kamfanin da suke ƙirƙirar wannan maganin ne, shi yasa ya samun sa bai masa wahala ba, duk da shi ba qualified doctor ba ne. Likitan ajiyar zuciya ta soke san ta ce maganin gaskiya ba sex ɗin da aka yi da ita ba ne ja har ta faɗa dogon suma. Sai dai mun iya binciken mu mun kasa gane menene ya jefa ta a wannan halin. Kuma na ta dogon suman ma daban ne da na sauran. Daga na'urar da ke haɗe da oxygen na jikinta za ka gane hakan. DMD da lumshe ido ya yi tare da jinjina kai sai yanzu ya samu nutsuwa jin abin ba shine ne saka masoyarsa a ciwo ba. sai ce ciwon jikin natan kuma fa likitan kallon sai da kyau ganin idanuwansa a mace bata gane abin da take son ganuwa ba amma ta gani ta sani daga kallonsa ka san dalilin yin tambayan domin ko ba shi ba maza da yawa ba kowa ke iya haƙuri ya first night kuma ya kai har kusan sati bai ƙara ba to sai maryam ya sanya cewa bata warke duka ba gaskiya in sun samu ne ta kai mount kama a ce za a ƙara taɓa ta da sunan mu'amalan aure dmd babu shirya bude idanuwar tare aika mata da wani kallo na bata san abin da take yi ba sai ta ba baki a zuciya sai ce matata ko haihuwa ce ba zan kai two weeks ba sai na yi sirri ita balle mont balle common ciwon da aka saba da shi kwana ɗaya ma ka bashi zai warke daman shi yasa ya buƙaci jinyar a barsa da kansa saboda ta warke da wuri yanzu in ba dan halin da take ciki ba kuma hustling da zai yi ya samu a basa matarsa ya ajiye maganar saki a gefe ba ai da sai ya ƙara ba maybe ma idan ya ƙara ta farfaɗo a fili kuma cewa ni likita ne na san komai ba kamar wanda bai san abin da yake ne ke ba ki faɗi abin da ki faɗa kawai amma tunda ba Allah bane ya ce sai abin da na ga dama zan yi yana gama magana ya fice ya wuce masallaci likita mamaki irin hannun DMD ta dinga yi da kuma inda ya samu wannan maganin ko ba faɗa ba ta san babban mutum ne duk da ta girme su da shekaru kaɗan amma sai ta ji ina ma ita ce matarsa da mutu ta more ai yanzu irin mazan na ake so jarumai ba ɗaga ƙafa kawai faka faka <laughs> jama'a <clears throat> Kataki ta ji ta fara crushing kan DMD. Addu'a take ina ma yarda ya aure ta tunda mijinta bai jima da mutuwa ba, kuma bai taɓa haihuwa ba. Tana zaune tana karanta wannan wasikan jakin dadi ya shigo. Gaisa suka yi cikin mutunci mata bayanin abin da yake bukata na wacce za ta kwana da mara lafiyar lafiyarsu. Likita amsa ta yi ba komai sanin dadi ya ije mata kuɗi ya wansa. Ita dai da yake tayar da DMD ba ta kawo faɗawa wa dadi zuwansa ba ko wani abu. Fijin da take yi ma yanzu ta sauko ita yanzu son DMD ma take yi. Hauka kenan. zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribing kuma na like mu ci na gaba